Wata takaddama ta sake kunno kai tsakanin 'yan majalisar dokokin jihar Nasarawa da gwamnan jihar bayan kwamitin ƙididdigan kuɗaɗe ta zargi gwamnan da kashe wasu kuɗaɗe ba bisa kan ƙa'ida ba. A zantawa ta da shugaban kwamitin yaɗa labarai na majalisar dokokin jihar ta Nasarawa Muhammad Baba Ibako ya shaida min cewa banda batun kuɗaɗe ma akwai wasu kurakurai da suke buƙatar gwamnan ya gyara in ko ya zai fuskanci fushin doka. da kwanaki baya wata mai suna ajiyar akwai magana ne ta yi a rediyo wai mu an ba mu kudi miliyan dari uku muraba wato gwamna ne ya ba mu abuwan azumi buhu daya na shinkafa mutu kai a ba mutane kawai mu ba ma bukata sai ta kuma ta shiga rediyo ta ce an ba mu kudin karaba sai mun kiro ta ta zo ta yi bayani kudin an ba ma waye a ina ne daga zuwa an tambaye ta suna ta kawai sai ta fara ihu abin da ta yi dai mu wuce wani abu misconduct ne gross misconduct governor studio ta office ta sai da rigima ta fara kenan governor kuma ya shiru bai ba da abun university ba mu sai dalili ba an ce duk management team duk su bari office na wata shida to mu ba mu ji daɗi ba university ba siyasa ta kafa ta ba university na mutane na sa ne ababe dai da yawa da wanda ya yi bayani jiya akwai da kudaden da an kashe ba a yi appropriating na shi ba akwai kudaden da an kwashe an kashe a wanda gudun da ba kamata a kashe ba kamar kudi shopping kudin flood miliyan dari hudu da aka ba da shi har yanzu ba bayanin da a yi a an kashe kudi to muna da dama mu kiro gwamnan mu tambaye shi bai fita ga ma jama'a gaskiya bai ji shawarar mu ba sai muka ci to goma mu ya kamata mu ga ma jama'a me yake tafiya na su asiri ran gyara in zai yi ba zai yi ba abin da ya samu Allah ya hore mana san mai To amma ina gaskiyan cewa wato 'yan majalisa 21 daga cikin kamar 24 da suke majalisa sun sa hannu cewa zai tsige gwamna. Eto, eh, wanda ya ji rito. Eh, kuskure ya yi ba don duk da ka keke ayaki wuta da ya yi zamani da waje muna kimsawa ne abin da da yi bai yi ba za mu kai wannan me kuka kudura za ku yi game da abubuwan nan da suke faruwa mu abin da muna so dole ji doka ko yaki ya so abin da constitution ta ce a yi nan kana gani idan bai bi waɗannan dokokin ba akwai yiwuwar za ku iya tsige shi daga wannan mukami nasa constitution na Nigeria section 188 na ce in gwamna bai yi abu daidai ba assembly submission in karanta an sa kinana ba wai sai mun neme di dilili kuma wannan ma ya isa assembly to cire shi a office in zai yi abin da doka ta ce to ma lafiya zai samu amma idan bai yi ba inda ya ba section da na kira miki na zai yaki shi Da shike 'yan majalisar sun zargi mai ba gwamnan jihar Nasarawa shawara kan harkokin jam'iyyu Hajiya Hajara dan yaro kan yi musu ya Yasa na tambaye ta ko me za ta ce kan batun? Ba boyayye ba ne cewa 'yan majalisa suna karban kuɗi na constituency allowance kowane wata hudu. Kowane memba yana karban naira miliyan goma bayan wata uku uku. Wanda ne wannan hira sun kira ni a majalisa amma har yau dinnan da nake miki magana ni ba a tambaye ni a majalisa me kika ce ba. an dai kai ni cikin can ba daga introduction na sunana da aikina a wajen ne ya zamanto matsala suke ganin na yi musu tsagera wanda ni ba gaya min tsagerancin da na yi ba na faɗi sunana na faɗi aikina daga wurin suka yanke shawara cewa gauna ya cire min aikina kuma har yau da nake magana da ke dinnan gauna bai cire min aikina ba sai ni akan ganin daman kaina bayan wata uku dinnan shine ranar juma'a da ya wuce na ba gwauna takarda cewa ni na resigning daga aiki da nake yi a matsayina na advisor. A hirar da na yi da shi a kwanakin baya kan takaddamar da ke tsakaninsa da 'yan majalisar dokokin, gwamnan jihar ta nasara Umaru Tanko Almakura ya ce suna da kyakkyawan dangantaka. Irin shawarwari da majalisa za su ina nan fanni biyu akwai shawara na gwamna ko ka ɗauka ko baka ɗauka ba akwai kuma shawara wanda ya zamanto doka dole gwamna ka ɗauka in kuma baka ɗauka ba ko ka yadda ba mu majalisa za mu kaddama kuma ya zamanto doka kamar yadda suka kira ni a majalisa suka ce suna tambayan waɗansu jami'ai na me yasa ake shafe fenti bulu-bulu a makarantu me yasa kuma aka ba da suna na irin sabon makarantar da wannan mu muka kirkiro da irin ta nasarawa ana kiran irin wannan tsarin makaranta ta al to suna cewa a shafe wannan so da suka kawo wannan amincewa na shawara na kidan babu hujja Abin jira a gani shine matakan da majalisar za ta ɗauka idan gwamnan ya kasa aiwatar da bukatun da majalisar ta gindaya. Zainab Babaji, Murya Amurka daga Jos a Najeriya.